fa har yanzu kimanin mutane sama da hamsin sun rasa rayukansu a fadin Najeriya a sanadiyar zanga-zanga. An yi kashe-kashe a Maiduguri sannan a garin Kano ma na ga an harba wani ɗazu da sauran garuruwa. A garin Kano ko bacin da cewa an yi fashe-fashe nan 'yan sanda ne suke watsawa 'yan zanga-zanga ruwan zafi kamar da kuke gani su kuma 'yan zanga-zanga suna jifan su. Ana zargin da cewa wasu 'yan ta'adda sun shiga cikin 'yan zanga-zanga sun yi fashe-fashe. Domin rahoton da yake da kara shine an cire dandoji a Tarauni. Nan kamar da kuka gani titin Sani mai lange ne da ke gwala aka bargaje shi. Ba iya kana ka tsaya ba an cinna wani sashen na Nigerian Communication Commission na Kano wuta. Kamar da gani da ku. ba iyaka na ka tsaya ba an balle shi an samu sun shiga sun kwaso ganima kamar da suka fada kun gani masu kujeru da kuma masu abubuwa suna fitowa daga wajen ba iyaka abubuwan gwamnati kaɗai ka tsaya ba an jeru rufai da yogurt shi ma an musu bashe-bashe an musu sace-sace ba wai iyaka Kano aka yi waɗannan ta'adun ba a Lagos ma ana can wasu suna fasa murocin mutane akan hanya duk da sunan zanga-zanga kamar yadda kuke gani wanda su ma na zagin da cewa ba 'yan zanga-zanga bane ba 'yan ta'adin suka shigo suke fashe-fashe suke fasa murocin mutane akan hanya To jama'an takaice muku ba ma iya wannan matsalar ba akwai matsalolin da sun fi wannan saboda haka za ku iya zuwa Instagram account na gashi nan na sa muku wani an harbi cinye sama wasu kuma suna nan suna ta fashe fashe wasu kuma ga suna akan titi abin sai a hankali. I'm sorry ma da ko a fatutu don dan zan kawo muku abubuwan ma da ku gani ba.